افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا shin kuna da aminci ne ya ku mushrikai cewa da Allah ya kubatar da ku zuwa faƙo ba zai saka shi ya rushe da ku ba ko kuna da aminci ne cewa ba zai saukar maku da duwatsu ba daga sama waɗanda za su yi muku ruwa irin yanda ya yi wa mutanen annabi Lot, sannan ku kasa samun wani mai kariya da zai kare ku, ko mataimaki da zai hana ku hallaka.